الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na asabar wanda ya dace da bakwai na yau ku nawa ga wata yau takwas ga watan rabi'u sani wata na hudu a wannan shekara ta dubu da da da dari hudu ashirin daya bayan hijira manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga maka zuwa Madina kuna da tabbas kan takwas ne ku nawa ga watan tura takwas ga watan tura wanda ba a sabanin ku wallahu musta'an wato yau bakwai ga watan rabi'u sani watan hudu a shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da ɗaya kuma shine takwas ga watan bakwai shekara ta dubu biyu miladiyya don ci gaba da karatun littafin mai albarka umdatul ahkam wannan kuma shine darasi na goma sha hudu haka ne ko darasi na goma sha hudu babin da zamu tashi yau shine babu sifati salatin nabi sallallahu alaihi wasallam babu sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam babin da yake magana dangane da siffar sallar annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da iyalan gidansa yaya annabi ya salla a aikace domin kowane musulmi ya yi ƙoƙarin yin koyi da shi a aikace shine abin da hadisan za su ba da haske a kai الحديث التاسع والسبعون عن ابي هريره رضي radiyallahu عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا كبر في الصلاه سكت هنيهة قبل أن يقرأ فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد wani hadisi an karɓo shi daga abu huraira Allah shi kare da a gare shi abu huraira ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi shi iyalan gidansa ya kasance idza kabbara fi salati idan yayi kabbara cikin sallah wato kabbara ta buɗe sallah kabbaran da ake kira takbiratul ihram sakata yakan yi shiru hunaihatan wani ɗan lokaci wato lokaci ba mai tsawo da yawa ba shine hunaihatan yakan yi tsawo yakan yi shiru wani ɗan lokaci qabla an ya kara'a kafin ya yi karatu to wannan sukuti da manzon Allah ke yi suka ce la sukutun an mutlaqil qawli wa innama huwa sukutun an al ko kuma sukutun anil bi zikiri ba wai shiru na baya cewa komai bane ba a'a shiru na baya fara karatu ko kuma ka ce shiru ne na karanta wani abin da yake a sirrance ba tare da bayyanawa ba kun gane ku domin idan aka ce wani yi shiru ko dai shiru na ba ji abin da ya bayyana ba ko da ko ya yi magana ko kuma shiru na bai ce komai ba an fahimta ko to a nan gurin da aka ce manzan Allah idan ya kabbara sakata sai ya ɗan yi shiru hunai hatan wani ɗan lokaci wato shiru na bai fara karatun sallah ba kenan ko shiru na bai bayyana zikirin da yake faɗa ba a wannan lokaci kabla an ya kara kafin ya fara kira'a fa ya rasulallah abu ya ce sai na ce ya manzan Allah bi abi anta wa ummi ka zama fansar mahaifana guda biyu mana ma'ana mahaifana kai guda biyu su zama fansar ka mana gaba daya abin nufi na maishe ka ka zanto kai ne abin da za a fansa da iyayena guda biyu ma'ana da mala'ikan mutuwa zai zo kiri da mu zo ana jinsa ana gani cewa in zaɓi ɗaya ko dai mutuwan nan ta ɗauki ran mahaifina da mahaifiyata lokaci guda ko kuma a kyale su su kai ka rayu to zan fanshe ka da su zan gwammace mutuwa ta ɗauki mahaifina da mahaifiyata bisa kai ka rayu ya manzan Allah kaga kololuwar kauna kenan da sahabbai kewa manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi abi anta wa ummi yani anta mafdiyun bi abi wa ummi kai abin fansa ne ta hanyar mahaifana guda biyu su fanshe ka kai ka ci gaba da rayuwa su kuma ya kasance sun bayar da rayukansu A ara'aitu ka baina takbiri wal qira'a shiru ɗin da kake yi tsakanin karatu da kabbara ka ce Allahu akbar baka riga ka fara karatu ba ma ta kulu me kake faɗa a ciki wato wannan na nuna idan sahabbai sun ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wani abun da basu fahimta ba suna da dama su yi tambaya to haka kuma ladabi yake tsakanin kowane mai karanta suwa da ɗalibai in basu fahimci wani abu ba suna da dama su yi tambaya kar a toshe wa mutum kofar tambaya shi kuma kar ya yi tambaya mara kan gado ko mara lissafi yayi tambaya da ta zace shi kuma wanda aka tambaya ya bada hujja ya bada dalili cikin abin da aka tambaye shi abin da bai sani ba kuma ya jingina ilimi zuwa ga Allah ya ce Allahu a'lam qala sai ce aqulu abin da nake cewa shine Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya ya Allah ka nesanta tsakanina da kurakuraina kama ba'adta bainal mashriqi wal maghrib kamar yadda ka nesanta tsakanin mahudar rana da mafaɗarta ka nesanta tsakanina da kurakuraina kamar yadda ka nesanta tsakanina da kamar yadda ka nesanta tsakanin mahudar rana da mafaɗarta to wannan nesantarwa tana ɗaukar ma'ana guda biyu ko dai zanto ma'anar nesantar da ni tsakanina da kurakuraina abin nufi ta hanyar goge kurakuran da kankare su eh na yi kuskura amma abin da nake so kar ka danke ni da su ya ubangiji kar ka danke ni da wannan kuskure kar ka kama ni da laifi kankare shi nan kana da ikon kankarewa ka nesantar tsakanin da shi kaga nesantarwa a nan ba wai nesantarwa ta kai shi can nesa yana nan ba a yafe ba ga dai annabi yayi nesa da wurin ba haka ake nufi ba me ake nufi kenan kankare shi gaba ɗaya ya zanto babu shi ko adamul mu'akhazati alaihi rashin kama mutum da shi kun fahimci wannan da kyau ko ya zanto ma'ana ta biyu abin da yake nufi da wannan sun ta tsakanina da kurakurai na ma'ana ka sa mai isma tsakanina da kuskure kar ma in yi na in yi laifin zai iya daukan wata ma'anar kuma zai iya daukan wannan tafi ina fatan kun fahimta Allahumma naqqini min khataayaya ya Allah ka tsarkake ni daga na kama yunqqa thawbul abyad min ad-danas kamar yadda ake tsarkake farin tufafi daga datti kamar yadda ake tsarkake farin tufafi daga datti Allahumma gsilni min khataayaya ya ubangiji wanke ni daga kurakuraina na, ma'i da ruwa wasalji da kankara wal da kuma girgije al irin kankara da take fitowa daga cikin girgije ko kuma ruwa wanda yake na sama amma alma ya kunshi kowane ruwa amma idan aka ce albarat ruwa wanda yake daga cikin girgije waɗansu suka ce kankara da ke fitowa daga cikin girgije ina fatan kun fahimta shine albarat idan kai wa ra'un din fataha ba albard ba domin idan ka ce albard ya zo ma nasa mai sanyi kenan amma albarat da yawa ra'un fataha to waɗannan al'amurra guda uku malamai suka ce me ake nufi da hada waɗannan alamar guda uku wanke ni daga kuskure daga kurakure na da me zaka wanke ni da ruwa wasal da kankara wal barat da kuma kankara da ke fitowa daga girgije ko kuma ka ce daga ruwan saman da ke fitowa daga cikin girgije saboda ruwan sama din nan wato tatacce ne gare yake bayar da abin da suka ce abin da wannan ke nunawa kowane ɗaya daga cikin alma da asal da albarak kowane ɗaya ana iya gusar da datti da shi ma'ana kaga idan aka haɗa su guda ukun kaga wato sai zanto wankuwar abin ta kai matuƙa kenan to kamar haka manzon Allah ke nufi kamar yadda dai ubangiji ya shirye da mu mace la tahmil eh, eh, eh, la tahmil alana isran kama hamalta wa la tahmilna ma la bihi sami fa'fu anna waghfir lana warhamna fa'fu anna waghfir lana warhamna ababai guda nawa da muke roƙa wajen da al'afu da al-ghufranu da kome ar-rahma kowane dai idan ya samu ba zunubi ya ba idan aka samu al'afu ba zunubi ya ba idan aka samu al-ghufran ba zunubi ya ba ballantana kuma rahama ta zo ai ma rahama ta zo ne bayan an shafe zunubin sai rahama ta mai gurbin sa to amma hada ababan guda uku kamar at-tanqiya ba'da at-tanqiya wato tace abu bayan tace shi a wanke a wanke a ɗauraye a kuma ɗauraye wake shi zan Allah hada baban guda uku Allahumma gsilni bil ma'i was salji wal barad sallallahu alaihi wa sallam abinda dai wannan ke nufi kamar yana nuna kaiwa matuka wajen ubangiji ta'ala ya nesantar da shi daga kuskure ko kuma kuskuren da yayi kaiwa matuka wajen yafe masa wannan kuskuren da kankare shi da mantawa da shi da cewa kamar ma ba taɓa yinsa ba to kaga waɗannan kalmomi ne masu kima masu daraja manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke bude sallah da su abinda ake kira du'aul istiftah wato addu'a ta bude sallah bayan mutum yayi kabbara Allahu akbar ya daga hannayensa ya sauke ya dora dama akan hagu to a wannan lokaci zai fara da du'aul istiftahi addu'a ta bude sallah kuma ana yin ta ne a sirrance ko da sallar da za ka yi sallar bayyana karatu ce dawal istiftahi a sirrance za ka yi kuma za ka iya yin sa a matsayin ka na liman za ka iya yin sa a matsayin ka na mamu za ka iya yin sa a matsayin ka na mai sallah shi kadai ba wai ta aka yi dan kana jam'i ba za ka yi ba in kana jam'i ma za ka yi tun da ya kamata liman ya yi tun tunda suna ce ta annabi kaga in liman ya yi kai ma rarar wannan lokacin sai ka yi in kuma karatun sirrance ne dama yinka bai ci karo da wani abu na aikin liman ba in liman na karatun bayyana ne shine za a dan samu matsala shine me liman ya ce Allahu akbar shi bai lazunci wannan suna so da awal istiftahi ba ya fara karatu yana karatun bayyane to kai kuma yaya zaka yi du'aul istiftahi zaka yi ko sauraron shi zaka yi tunda yanzu yana karatun qur'ani an ce ko wai za da alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun can kuma ga dawal istiftahi manzon Allah ya shirye da kai to kaga nan gurin Allah akalli liman da ya kawo maka matsala ko ba haka ba sai ka rasa meye abin da zaka yi to abin da dai yafi bayyana gare ni cewa cikin abin da zaka yi shine zaka saurare shi ne saboda wannan dawal istiftahi hukuncin da cikin sallah ba wajibi bane amma hukuncin sauraron karatun qur'ani fa wajibi ne wai za su ƙura alƙur'anu ula hu wa ansitu in dai bai baka rata ba amma in liman na bin sunna ya ce Allahu akbar yayi shiru yana da wani tafta kai ma sai kai kenan in ko karatun sirrance ne kaga ka yi kenan dan yinka ba zai ci karo da karatun sa da yake ba ina fatan kun fahimta da kyau to kuma ka duba kalmomi da manzon Allah ke nunawa yanzu manzon Allah ka duba yadda yake nuna abu cewa ya Allah ne santa ni da kurakurai na kamar yadda ka nisanta kaza kaza kaza ya Allah tsarkake ni daga kaza yadda ake kaza ya Allah wanke ni da kaza da kaza manzon Allah kenan da Allah ce li yaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza shi kansa kenan da yake da wannan gatan amma gashi irin abin da yake yi to ina kai da ni da mu da su wanda bamu da wannan matsayin min babu aula mu ne muka fi cancanta mai wannan amma so nawa ne cikin dukkan masallata nawa ne suke irin wannan abin da manzan Allah yake mu ne muke da zunubai dare da rana ba kamar manzan Allah ba shi ba da irin zunuban da muke da su dare da rana shi ne yake da garanti mu ba mu da wannan garanti din amma tare da haka ga abin da yake in zai sallah ina fatan kuna fahimta da kyau a takaice da wannan hadisi na nuna mana hukunci na du'a'ul istiftahi wannan ɗaya ne daga cikin salon du'a'ul istiftahi banda wannan akwai salon wajhat wajhi lillazi fatara samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal mushrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin wannan ma ɗaya ne daga cikin dawal istiftahi ka iya amfani da shi banda wannan akwai salona subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabarak asmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk shi ma ɗaya ne daga cikin salo na adiyatul istiftahi in kai yayi banda wannan kuma akwai wani banda wannan kuma akwai wani nau'ika na dawal istiftahi ɗaya ɗaya har goma sha biyu ne duk sun tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alkhairi ne a ce ka haddace su gaba daya yau kai wancan gobe kai wancan shine ke nuna matukar kaunarka da manzon Allah shi ke nuna cewa lallai ka yi rajista a makarantar sunna ko ba haka ba shi ke nuna lallai tataccen ahlus sunna kenan na azo a gani ababai guda goma sha biyu da manzon Allah ke ko da baka haddace goma sha biyun ba kai rabi kai ka haddace biyu bisa uku lallai ka zama ahlus sunna yau kai wancan gobe kai wancan jibi kai wannan gata kai wannan da azhar kai wannan da la'asar kai wannan da lishayi da magariba kai wannan daban daban daban ka ka iya ke in kuma ka zama ragon maza za ka haddace guda ɗaya ne kawai ya dai halatta sai ka haddace na bukari tunda ba abin da ya fi bukari inganci cikin kutubu cikin kutubu sunna gaba ɗaya ko ba haka ba ya fi shi karfi kenan dan shine ake gabatarwa a wajen tarjihi kenan in ko da ka haddace duka to shi fi ko daya biyu uku shi fi wanda muka karanta yanzu gashi na bukhari da muslim shine wanda yake doran abin da ke cikin hadisin da muka bude da shi kuna fahimta da kyau alhadisin samanun hadisi na tamanin cikin wannan littafi an aisha radiyallahu anha qalat كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم صلى الله عليه وآله وسلم wannan hadisi an karɓo daga Aisha Allah shi kare da gare ta qalat Aisha tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam maza Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya kasance yastaftihu salata bit takbir yana bude sallah da kabbara wato kaga daidai da faɗin annabi cewa miftahu ha at takbiru mabudin sallah shine me kabbara ta harama yaftatihu salata bit yana buɗe sallah da kabbara wal qira'ata bil hamdulillahi rabbil alamin qira'a ko yana buɗe ta ne da alhamdulillahi rabbil alamin to wannan shine hadisin da waɗansu suka ce kenan manzon Allah da zarin yayi kabbara baya yin du'aul istiftahi yana bude me sallah ne kai tsaye da alhamdulillahi rabbil alamin yaftatihu salata بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين تو أما wannan hukunci da za su ɗauko ƙarƙashin wannan hadisi zai taimaka musu ne idan mun karanta yastaftihu salata bitakbiri wal qira'ati bilhamdulillahi rabbil alamin sai zanto yana buɗe sallah da kabbara da kira'a kai tsaye ko ba haka ba yana buɗe sallah da me kabbara da kira'a inda haka aka ce cikin hadisin wato kenan yana yin kabbara ba wata wata sai me sai kira'a wato kabbarar da kira'ar su ne mabudin sallar to amma sai ta ce yana buɗe sallah da kabbara wal qira'ata kuma kenan yastaftihul qira'a yana buɗe kira'a da me da alhamdulillahi rabbil alamin to ita ko du'aul istiftahi dama ai mu bamu ce ba ce ba ko kira'a ce zikiri ne yaya zikiri fa Aisha ta yi shiru bata ce annabi yana yi ko baya yi ba idan kana son ka samu wannan zikirin du'aul istiftahi wannan hadisi na Aisha kadai ba zai wadatar da kai ba sai ka nemo shi a ina a inda yake wanda ya ruwaito ya ce annabi na yi ita Aisha bata ce baya yi ba ta dai faɗi idan zai buɗe sallah sai ya kabbara in zai buɗe kira'a sai ya yi mai sai ta yi shiru bata faɗi wannan abin da ke tsakanin kabbara da kaza ba ta ce akwai shi ba ba ta ce babu ba shi ko abu da sai ya ce gashi ya tambayi annabi annabi ya ce akwai to ya za a yi kenan ina fatan kuna fahimta ta da kyau ko da wani ya kafa maka hujja da wannan hadisin hujjarsa za ta tsaya hujjarsa ba za ta samu wurin tsayawa ba ba wani dalili da hujjarsa za ta samu gindin zama saboda ko da cewa aka yi aisha ta ce annabi baya yi abu huraira ya zo ya ce yana yi kaga aisha ta zanto ta kore abu huraira kuma ya yi mai ya tabbatar to kaga an samu ta'arudi tsakanin tabbatarwa da mai korewa to ga ka'ida in wani dalili ya zo ya kore abu wani dalili ya zo ya tabbatar al-musbitu muqaddamun ala nafi wanda ya tabbatar shi ake gabatarwa wajen kafa hujja sama da me wanda ya kore domin wanda ya kore bakin alal asli laysa lahu dalilun dan haka sai ya buka alal fasli domin al asli shine al adamu wanda ya tabbatar fa ba inda za a iya tabbatar sai yana da me dalili to kaga mai dalili kuwa shi za a gabatar sama da mai marar dalili ina fatan kuna fahimtar yaran da kyau <laughs> wato kenan kaga ko da mutum ya kafa hujja da wannan hadisi bisa ga cewa ba a yin du'a'ul istiftahi shin dan Allah istidlalin sa zai zama karbabbe istidlalin sa ba zai zama karbabbe ba saboda abinda muka ambata da kuma waɗansu ababen da malamai ke faɗa wanda mu ambata ba a takaice kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yastaftihu salata bit takbiri wal qira'ata bil hamdulillahi rabbil alamin kaga a nan gurin ma wanda suka ce baya da wal istiftahi to kuma sai su ce baya isti'aza kuma su ce baya basmala wanda kuma duk annabi na yin su saboda tabbatar su a waɗansu mai hadisan daban-daban amma Aisha ta fara tana magana ne da abin da ake bayyanawa sai kawai ta fara da alhamdulillahi rabbil alamin wanda da wawul istiftahi da isti'aza da basmala ana yin su ne a asirranci wa kana idza rafa'a idza raka'a lam Aisha kuma tace annabi ya kasance idan zai yi ruku'i lam yushkhis ra'sahu baya dukar da kansa baya daga kansa kai wa lam yusawwibhu kuma baya sunkuyar da shi lam yushkil ra'sahu baya daga kansa haka wa lam yusawwibhu kuma baya dukar da shi haka walakin baina zalika yana bare shi ne tsaka tsaka tsaka tsakiya kenan bai daga kan ba bai komai abin da dinsa ba waye zai iya kwatanta wannan babu wanda zai iya kwatantawa har ba za mu wuce ba in ba ku kwatanta ba in ba haka ba ya za mu iya sallar annabi kenan ya za mu iya ta shi kai ruku'i mu gani ya karmu kallon aiki ya same ku kan <laughs> aiki sabo kenan kaga na ruku'in sa bai dan yi sosai ba ko ya dan kusa yi da ya saurin sa ana son gadon bayan mutum ya miƙe ta yadda inda zaka sanya sanda za ta tsaya daidai wa daida kuma kansa ya zanto bai daga kan haka ba kuma bai dukan da shi ba ta yadda da kiyarsa da gadon bayansa sun zo mai santa da zai wadaida na wannan malamin da ya kusa yi amma dai bai ba za ka jaraba bismillah jazakallahu khairan wannan kai ya kwatanta wallahi ya kwatanta ya kwatanta imtasa wani zai kara kuma bismillah akar makalla ku daina yin dariya a gaskiya aikin aiki ne ba ba abin nan ba wallahi idan kana so ka iya wani lokaci ka je gida ka samu matar ka kai a gaban ta ka koya ta ga cewa eh ko ina yayi daidai ko ba haka ba ka sake yi so bi so uku kai daidai to ita eh, kai ke kuma yi mu gani wallahi dukkan wanda bai sallah irin ta annabi ba sallar tana cikin hadarin rashin karba Allah kuwa duk wanda da annabi ya ce sallu kama ne usalli in ka samu tozali da shi gani kiri da muzu sai ka yadda yi in baka samu ganin sa ba sai ka karanta hadisi ka ga yayi ai shine hikimar karanta wannan cikin hadisi wa kana idza rafa'a ra'sahu kuma ya kasance in ya dago kansa minar ruku'i daga ruku'i lam yasjud hatta yastawi qa'iman baya tafiya sujada har sai ya miƙe tsaye ya daidaita tsaye sallallahu alaihi wa sallam kuma ya kasance idan ya dago kansa daga sujada lam yasjud hatta yastawi qa'idan baya tafiya wata sujada din har sai ya daidaita a zaune wa kana yaqulu fi kulli rak'atayn at-tahiyyata ya kasance yana karanta tahiya shine yaqulu ma'ana yana faɗar tahiya a cikin kowane zama guda biyu a cikin zama na farko zai faɗi tahiya a cikin kuma wani zaman kuma zai sake faɗin tahiya cikin duk raka'a guda biyu zai mai zai tahiya sallallahu alaihi wa sallam wa kana yafrishu rijlahu al-yusra ya kasance yana shimfiɗa kafarsa ta hagu wa yansibu rijlahu al-yumna sai ya kafa kafarsa ta dama kuna fahimta da kyau a lokacin da muke karatun sifatu salatin nabi sallallahu alaihi sallam a Kano akwai benci haka dogo wanda nake hawa sai in kwatanta wa mutane abin da na fahimta cikin hadisi ta yadda na kusa da nesa duk kowa ya ga amma yanzu nan gurin ba zai samu in kwatanta muku wannan zaman ba abin da ake nufi da al-iftirash a cikin zaman sallah shine zaman da zaka yi wanda kafar ka ta hagu din zaka shimfida ta sai ka dora duwawunka na dama a kanta a duwawunka na hagu a kanta sannan ita wannan kafar ta dama sai ka lankwasa yan yatsunta su kalla al-qibla shine al-intisab babban dan yatsa da sauran yan yatsu duk sun yi haka sun kalla alƙibla ina fatan kun fahimta wato wurin ba zai wadatu sai ba amma dai bari mu dan jarraba mu gani wato kenan kamar haka kenan an gane ko wannan kafar haka sun yi haka wannan kafar kalan kusa da ita kanta kake zaune ta hagu din ta yadda tsuwawunka ba kan kasa suke ba wannan shine al-iftirash yanayin zama da annabi ke kenan na tahiya ta farko ban akwai yanayin zama da ake kira al'ika'u to shi wannan al'ika'u akwai wanda yake ya halatta mutum ya yi don hadisi ya tabbata da shi cikin sahihi muslim akwai wanda bai halatta mutum ya yi ba al irin wanda ya halatta wato shi ne mutum ya zauna akan diga-digansa ka gani aikin aiki ne ko ba haka ba mutum ya zauna a kan digadigensa wato digadigenka suna haka ba haka ba wannan zama wannan ya halatta a yi shi amma a ina ake yin sa yayin da ka ɗago daga sujada ta farko ɗan zaman da za ka yi kafin ka tafi sujada ta biyu ya halatta kai haka ba lokacin da kake tahiya ba lokacin da kake tahiya in ta farko ce mun faɗi mai zaka yi in tahiya ta biyu ce mun faɗi mai zaka yi amma zaman da ake daga sujada ta farko in ka gama kafin ka kala ta biyu shi ne ya halatta kai irin wannan zama hadisi ya tabbata da shi cikin sahihi muslim sannan ka sace koma ka tafi sujada to wannan iqa'i ne wanda babu haramci a cikinsa babu ko karhanci a ciki ko waɗansu sun ce maka ruhi to ba dai wannan bane ba dan wannan gashi hadisi ya tabbata da shi amma ikra'i wanda yake haramun yana ma da wahalar yi alhamdulillah ma da ya kasance manzon Allah ya hana ai an gane ko mutum ya lankwasa da kafa sannan ta nan wannan ta nan gurin sai ya zauna haka ya kasance ya zauna akan duka duwawunsa guda biyu akan kasa to wannan yana da wahala kwarai to kuma shine ma annabi ya hana yace irin wannan zaman shedan ne bai halatta mutum yi shi a cikin sallah ba shine naha an uqbati shaytan annabi ya hani dangane da me tsuguno irin na shedan ko ka ce zama irin na shaidan wanda shi ne iqa al-manhiyu anhu shar'an iqa'i irin wanda aka hana a shari'anci me kake so ka ce ne kana ta dan dage dage da wani tabba tafi fada mu wanda ya ce mutu wannan ba aiki ne sai an da to kun fahimci wannan da kyau wa yanha an yaftarisha ar-rajulu ذراعيه افتراش السبئ wallahi da na san wannan karatun zamu yi yau da sai kun fito da wani babban tebur nan gurin dan ba haka ba za ku fahimta ba sosai da sosai dole sai an yi a aikace kafin kowa ya fahimta kuma wannan shine abin da amfanin ilimi ke ko koyon kana karanta sunnar annabi kullum sai ka kafa dan koyo kake cikin addini amma in ka tsaya kana al'ada sai kai shekara 60 kana sallaka amma duk wanda ya san sunna idan ka ya san baka iya sallaka wallahi taba taban nan naka da zaka bari ni zai zana ji daɗi matuƙa ƙwarai da gaske manzon Allah ya yi hani an yaftari sharrajulu zira'ai mutum ya shimfiɗa zira'insa guda biyu iftirasha sabu'i irin yadda dabba ke shimfiɗa zira'inta musamman kare menene iftirashi idan mutum ya zo su jira ya haka ya dogara akan duka kafa hannayensa haka a yamakon ya yi haka ya dogara akan tafukan hannunsa sai ya shimfiɗa hannayensa haka gaba ɗaya wajen sujada shine mai iftirashi annabi ya hana mutum ya shimfiɗa zira'insa biyu irin yadda yake shimfiɗa wato ainihin irin yadda kare ko dabba ke shimfiɗa zira'insa wa kana yakhtimu salata bit taslim annabi ya kasance yana sallar sallarsa ne bit taslim da faɗin sa da yin sallama bit taslim ya kasance yana cikewa da yin sallama ina fatan kuna fahimta da kyau a to ku ɗauki kuma wani abu cikin wani hadisi an faɗi ayyuka na annabi sallallahu alaihi wa sallam me farkon aikin da aka faɗa wato shine takbiri daga nan gurin sai me sai kira to daga nan gurin sai me sufar ruku'i yawa daga nan gurin sai dagowa daga ruku'i daga nan gurin sai zama a sujada da kuma zama na tsakanin sujada guda biyu da karatun tahiya da kaza to dukkan su waɗannan wanda ya ruwaito hadisin ita Aisha ta ce kana ta ce kana rasulullahi yana kaza manzo ya kasance yana kaza manzo Allah ya kasance yana kaza abinda nake so in ja hankalin mu akai shine idan aka ce annabi ya kasance yana kaza wannan kana din abin da take nunawa ɗaya daga cikin abu guda biyu imma dai annabi ya dimanci abin diman da'iman yana yi imma kuma tana nuna al'aksariya a mafi yawancin lokaci haka yake ina fatan kun fahimta ko dai ya kasance ta nuna mai dimantar annabi akan abu ko kuma ya kasance ta nuna mai al'aksariya waɗannan ma'anoni guda biyu shi ka da take fa'idantarwa to sannan kuma dukkan su waɗannan ayyuka ne a cikin waɗannan ayyuka shin za mu iya fahimtar wajibi da mustahabbi yaya za mu idan muna so mu gane wajibi da mustahabbi domin dukkan su dai ayyuka ne kana yastaftihu salata bit takbir wal qira'ata bil hamdulillahi rabbil alamin me bambanci tsakanin hukuncin kabbara me hukunci kuma na wato ainihin kira'a wa kana idza raka lam yushkis rasahu wa lam yusawwif walakin bayna dhalik wa kana idza rafa rasahu min ruku'i lam yasjud tsayawa da za ka yi ka daidaita suna tsaye kafin ka tafi abin nan al-iftirashi da ka yi da dukkan waɗannan ayyuka dukkan su ayyuka ne na manzon Allah shin hukuncin su ɗaya ne dukkanin su wajibi ne eh kaga duk tsoron ba da ansa kuke tsoron ba da ansa kuke ce hukuncin su dukansu su mustahabi ne tsantsar aiki a ce annabi ya aikata abu mujarradul fi'il mujarradul fi'il la yadullu ala alwujub mujarradul fi'il la yadullu ala maza tsantsa kawai a ce annabi ya aikata kaza baya nuna wannan abin ya zama mai wajibi dole wajibci na karkashin menene umarni inda umarni ne yi to a nan gurin mujarra mujarradu an al kaga shi wannan yufidu al-wujub kenan kaida kai tsaye amma aiki fa to a nan gurin masu din malaman suka ce a'a aiki din ma fa ba kowane aiki ne baya nuna wajibci ba idan ya kasance aiki ne da annabi li bayanil mujmal dan bayanin wani curarren hukunci sai manzan Allah ya yi aiki a aikace don yi fashin bakin abin da ya zo a dunkule misali Allah ce a aqimu salata ku tsayar da sallah sallah din nan ba Allah ya faɗe ce ba a jumlace lokacin da annabi ke aikata kowane ɗaya daga cikin bangarorin sallah ba kamar bayani ne na wancan ijmalan da ke cikin ayoyi ba idan da salatin mu mujmala aikin annabi sai zanto bayani bayan bayan bayan domin al-ijmal shine zidduhu mai albayan kenan ma'ana sai zanto aikin annabi kamar bayani ne to idan aiki aka yi shi dan ya zanto bayanin mujmal to kowane ɗaya daga cikin ɗaiɗaikun ayyukan nan sa iya zantowa wajibci kenan wallahi na ga idan na shiga wannan abun ba za ku fahimta ba mu bi doron hadisin dai a takaice dai mu gane cewa a cikin waɗannan ayyuka ba lalle bane komai ke wajibi akwai abin da ke wajibi akwai abin da ba wajibi ba misali takbiratul ihram wajibi ce misali karatun fatiha rukuni ne ga cikin rukunin sallah dole sai da shi ruku'i kuma da sunfansa da muka bayyana tilas ne sai da wannan dagowa daga ruku'i da miƙewa kafin mutum ya tafi sujada har ya miƙe ya daidaita tilas ne idan ya sujada ya dago daga sujada kafin ya tafi ta biyu ya zauna har ya daidaita kafin ya tafi ta biyu shi ma tilas ne a cikin sallah amma da wawul istiftahi dalilai da qara'in da dama sun nuna ba wajibi bane wanda yana da falala wanda bai ba kuma haka sallar sa tayi kuma wa yaktimu salata bi taslimi yace annabi na cike sallah ne ta hanyar yin assalamu alaikum wa rahmatullah idan yin sallama kenan to anan nan gurin bi taslimi kawai ana nuna yin sallama amma ba a faɗi adadin taslim ɗin ba hal huma a taslimatan au hiya taslimatun wahida annabi bai faɗi wannan ba waɗanda ba su fahimta ba cikin waɗanda suke rinjayar da cewa idan an zo sallah dole sallama ɗaya za a yi har suna mai da wannan hadisin hujja su a ce me hujja sai ce wa kana yahtimu salata bit taslimi annabi ya kasance yana cike sallamarsa yana cike sallarsa da yin sallama sai suka ci kaga nan at-taslimi ce wato wai suna nufin sallama nawa kenan eh, shi ko nufin at-taslim din abin da yake nunawa yin sallamar wato masdari ne kenan ko yadullu ala mujarradul hadasi amma lam yata'arrad li zikri adad al-marrat hadisin baya nuna adadi na ɗaya biyu yayi ya ce dai at-taslim idan kana so ka san ɗaya ake yi biyu ake yi sai ka koma sauran hadisai kuma da suke magana kan sallah ka ga ya za su nuna maka yadda annabi yi amma a nan gurin kawai sallah mare nuna kamar can da ya ce a takbir ya bai faɗi kaifiya na kabbaran koya ake ba sai kuma sauran hadisai da za su maka bayanan wani lokacin zai ce yana buɗa bi taslim wa ƙulu Allahu akbar kaga yi bayanin kaifiya din faɗin faɗin bi takbir kawai yana nuna abin nan alhadas ne kawai faruwar kabbara din amma nawa aka yi yaya kaifiyar ta take duk hadisin bai bayyana wannan ba wannan kuma sai ka nemi waɗansu hadisan daban dama ita sallah ko ma kowace ibada idan ka tashi yin bayani a kai kana so ka more a ilmance sai ka tattara dalilai da suka zo kan wannan babi misali idan ka zo za ka yi magana kan sallama a cikin sallah kar ka ga hadisi ɗaya ka je ka bada fatawa samo dukkan hadisan da suka zo a cikin babin sallah abu ne mai sauki duba bukari duba muslim duba guda turmuzi da sauran littafan suna ka tattaro a ina malamai suka ittifaki na suka saba ka gane yaya sallama ta ce kaifiya ne nawa ce da ita dai idan ka ɗauki ɗaya ka ce ita za a yi bayan ta zo da kaifiya hudu cikin abin nan da kai akwai adalci akwai bincike na ilimi babu ka rushe abu guda uku yanzu ko wani aka ce cikin addini ya rushe uku ya bar kashi ɗaya ya addinin sa yake nan ka kaddara ko da ukun ya tabbatar ya rushe daya addinin sa yayi to balantana kai ka rushe uku ka dauki daya kaga ba zai yi ba الحديث الحادي والثمانون عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود حديثي نتمنى أن أنكر karɓo ne الله Abdullahi dan Umar Allah yace annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa kana yarfa'u yadayhi ya kasance yana daga hannayensa biyu hazwa baihi hasu daidaiti kafadunsa biyu lokacin da zai fara sallah kenan wajen takbiratul ihram yana daga hannayensa biyu hasu daidaiti kafadunsa biyu idza ta salata idan ya yi nufin buɗe sallah idan ya nufin shiga cikin sallah ya yi kenan mutum zai kabbaran kenan ina hannayensa za su ji wato dai kafaɗinsa kenan Allahu akbar ba hannayensa ba haka daidai kafaɗinsa hannun dama daidai kafaɗar dama hannun hagu daidai kafaɗar mai hagu kar ya ɗago haka sama da ita kar ya yi ƙasa da ita a'a daidai kafaɗar ba lalle bane a ce wai tsinin ka fadar ka yi daidai da tsinin kan dan ya tsarkai wai zai sa ta bi auna ya ga cewa ya hudu dai bi hudu dai ba kai dai ka kwatanta fata ta mastata'tu abin da shari'a ta ce kenan tunda an ce daidai sai ka ka Allahu akbar sai ka soke hannunka to wannan ɗaya kenan akwai kuma inda zai ce hazwa uzunaihi ko a uzunaihi wato daidai kunnuwansa ya daga kenan hannun dama daidai kunnen dama hannun hagu daidai kunnen mai hagu yi kabbara kenan kuma yana mai miƙar da yatsun hannun sun miƙe ina fatan kun fahimta wato wani lokaci ya wannan wani lokaci kuma ya mai wannan duk wanda ya hadisi ya tabbatar da shi sannan alaƙar kabbara ɗin da ɗaga hannun za ka iya ɗaya daga cikin sufofi guda uku wani lokaci kana mai ɗagawa tare da kabbara Allahu Akbar wani lokaci sai da ka ɗaga ka sauke sannan ka ce Allahu akbar wani lokaci sai da ka ce Allahu akbar sannan kuma ka daga din kuma ka sauke duk wanda kai yayi duk sunna ta zo da su kowanne kai hadisi ya zo da shi ko ka daga tare da kabbara ko kabbara ta riga daga hannu ko daga hannu ya riga mai kabbara dukan waɗannan duk wanda kai dai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya baka dama cewa ka iya yin sa wa idza kabbara lirruku' idan yayi kabbara idan zai kabbara domin idan yayi kabbara domin ruku'i wa idza rafa ra'sahu min ruku' haka idan yayi kabbara yayin da zai dago kansa daga ruku'i rafa'ahu ma kazalik zai daga hannayensa dai kuma wato kaga wajen bude sallah Allahu akbar haka lokacin da zai tafi domin ruku'i Allahu akbar haka bayan ya dago sami Allahu liman hamida har zai sake daga hannu dai ina fatan kun fahimta yanzu mun samu wurare nawa kenan wurare guda uku kenan wa qala sami Allahu liman hamida sai kuma yace sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu yace kuma rabbana walakal hamdu wa kana la yaf'alu dhalika fi sujud baya daga hannu lokacin da yake cikin sujada in gane wannan da kyau الحديث الثامن والثمانون حديث نتمانين دبيو عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم manzo Allah ke cewa an umarce ni in yi sujada akan gabbai guda bakwai a adal jabahati akan goshi lokacin da yace akan goshi wa ashara bi yadihi ila anfihi sai ya nuni har ya zuwa hancinsa wato alal jabahati alal jabahati wato da hanci da goshi a cikin sallah don ana kirgansa su a matsayin mai gaba shi lalle mutumin da ya sujada a ƙasa irin yadda goshinsa ya taba abin da ya sujada a kai hancinsa ma ya taba annabi ce babu sallah ga wanda hancinsa bai taba wurin da ya sujada ba kuna ji da kyau babu sallah ga wanda hancinsa bai taba wurin da ya sujada ba dan da hanci da goshi duk gaba ɗaya ne a cikin sallah wani yadaini da hannaye biyu lokacin da ka zo sujada hannayenka biyu ma za su yi jada ma'ana za ka ɗanfara tafin hannun kakan ƙasa ka miƙar da yatsun su kalli alƙibla ka dafa ƙasa haka da hannayenka kuna ji da kyau war rukubatai ne da gwiwa guda biyu wa atrafil qadamayn da kuma atrafil qadamayn wato ainihin gyaffan kafafunka ana nufin yatsun dama da yatsun kafar hagu duk zaka lankwasar da su su ma su kalli alƙibla gabbai guda nan kenan bakwai dan ga binan ga binan ga kuma binan ya zama shida hanci da gushi kuma na girga su matsayin daya ya zama bakwai kenan umirtu annabi ce kuma an umarce ni wa kake tsammanin zai umarce shi Allah subhanahu wataala tunda umarni ne ya zama mai kenan ya zama wajibi dole ne lalle ne in ba uzuri mutum ke da shi ba karbabban uzuri a ce tilas ne sai ya yi sujada akan waɗannan gaban sannan sallarsa ta yi amma in yana da uzuri to kuma wannan wani abu ne daban misali mutumin da hannunsa ɗaya ke da lalura ko yake da makalallen hannu ko kuma ba da hannu hannu ɗaya gare shi to kaga wannan ya yi sujada kenan akan gaɓɓai nawa shida amma tare da uzuri uzuri karɓaɓɓe a shari'ance dan babu yadda zai yi kenan da ransa ko wani uzuri karɓaɓɓe wanda ba wannan ba ina fatan kuna fahimta da kyau الحديث السادس والثمانون عن ابي هريره رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا قام الى الصلاه يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس wani hadisi an karɓo shi daga abu huraira Allah shi kare da shi abu huraira ce manza Allah sallallahu ya kasance idza qama ila salati idan ya tashi zuwa ga yin sallah yukabbiru hina yaqum yana yin kabbara lokacin da zai tashi sai sun mai kabbiru ya yarka'u sannan yana yin kabbara lokacin da zai ruku'i sun mai kulu sannan ya ce sami Allahu liman hamida wato sami Allahu liman hamida wato lokacin da yake tsaye yana kabbara takbiratul ihram kenan ta shiga sallah sannan idan zai ruku'i ya kabbara sannan kuma yace idan ya dago daga ruku'i zai ce sami Allahu liman hamida shi hina yarfa usulbahu yana faɗin haka ne lokacin da yake dago da gadon bayansa minar ruku'i daga ruku'i thumma yaqulu sannan yace wa huwa qa'imun yana tsaye rabbana walakal hamdu thumma yukabbiru sannan yayi kabbara hina yahwi lokacin da yake risnawa ƙasa an gane ko zuwa ga sujada thumma yukabbiru hina yarfa rasa sannan ya kabbara lokacin da yake dago da kansa summa yukabbiru na yasjud sannan ya kabbara lokacin da zai ƙara yin sujada summa yukabbiru na yarfa'u ra'sa sannan ya kabbara lokacin da yake dago da kansa summa yaf'alu zalika fi salatihi kulliha sannan kuma zai ci gaba da aikata haka cikin sallarsa gaba daya hatta ya qadiyaha har ya kammala ta wa yukabbiru ya koma min as-suntayn zai kabbara lokacin da yake dagowa daga rakawo'i guda biyu a julus bayan ya kammala zamansa da yake ina son ku lura sosai da abin da wannan hadisi ke nuna mana kabbara ta farko ita ce kabbara ta me ta kabbaran harama sun mu yukabbiru da yarka sannan lokacin da za shi ruku'i sai ya kabbara ma'ana ba a tsaye ne zai ce Allahu akbar bai na tsaye bayan ya gama kabbara ya ce zai ruku'i a'a ya riga ya gama karatu lokacin da zai na ruku'i Allahu akbar tare da kabbara da me da dukawa gaba daya ina fata kun fahimta ثم يقول سمع الله liman hamida sannan yace sami Allahu liman hamida yaushe zai faɗa hina yarfa sulbahu min ruku yana mai ɗagowa sami Allahu liman hamida karatun tahiyya ka kammala karatun tahiyya za ka raka ta nawa kenan ta uku wannan hadisi na bukhari da muslim ya ce yukabbiru hina yaqumu lokacin da kake mikewa Allahu akbar za ka mike da kabbara kana fara yunkurin mikewa bakinka ya fara faɗin adin Allahu akbar kuma kana ci gaba da mikewa bakinka na faɗin Allahu akbar kuna fatan ina fatan kun fahimta Allahu akbar lokacin da kake mikewa kenan wannan hadisin kenan akwai wani hadisin daban wanda ba cikin bukhari ba muslim ba amma sahihi ne an gane ko shine hadisin Abu ala to a shi abin da yake wa annabi na zaune ke yin kafara zai ce Allahu akbar sannan sai miƙe wannan kuma na nuna annabi yana miƙewa yana mai mai kabbara idan kai wancan yayi idan kai wannan yayi sai dai abinda Bukhari da Muslim suka yi tafaki a kansa yana da karfi kwarai sama da wancan baya nuna wancan bai inganta ba amma wannan ya fi karfi da haka ka in wannan a mafi rinjayen hali sannan kuma kai wancan a wadansu lokuta na daban ina ba don kun fahimta to amma cewa sai ka gama miƙewa tsaye sannan kai kabbara wannan baya da hadisi a kai ina don kun fahimta babu hadisi a kai kawai kiyasi ne da dalili na hankali dalili na hankali da suka ce cewa suka yi ita asalin sallah a biyu ce suna da hadisin ita sallah a biyu ce sai aka yi kare a sallar zaman gida sai aka kyale ta yadda take a mai a sallar tafiya suka ce to tun da a biyu ce wannan biyun da aka karo ta farko daga cikinsu matsayinta kamar ta ɗayan farko ce wanda ta ɗayan farko a cikin ta ana yin kabbara kabbaran me wajibi ta ta ihram a tsaye ake ta ko a zaune suka ce lokacin kana tsaye to ya kamata wannan da aka karo ta biyu ita ma kabbar ta kamar waccan ce <laughs> kamar waccan ce kaga wannan menene dalili ne na hankali dalili ne na hankali amma ga aiki na annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi kara wanda ba dalilin hankali ba kaga bai kamata ka kyale nassin hadisi ba ka tafi mai kan al'adilla akaliya ina fata an fahimta wani abu kuma da nake so ku kara fahimta yace summa yaf'alu zalika fi salatihi kulliha hatta yaqdiyaha har sai yayi har sai ya kammala ko har ya rama ashe alqada'u yana zuwa ne da manan me da manan al'ada alqada'u a cikin larabcin alqur'ani da hadisi ma'anarsa shine ne al'ada'u amma a istilahi ne na fikihu ake bambance alqada da al'ada cewa al'ada sallah ko ibada da aka yi a lokacinta alqada kuma wadda aka yi ramawa a nuri ba wannan shine abin da yafi bayyana a larabcin hadisi ko larabcin qur'ani Allah ce fa iza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة معنى إذا قضيتم مناسككم أي إذا أديتم مناسككم إذا قضيتم الصلاة أي فإذا أديتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم نما حتى يقضيها يعني حتى يتمها القضاء بمعنى الأداء مع الإتمام إتمام الشيء على الوجه المطلوب شرعا ina ba ta an fahimta kaɗan ne za ka ga alƙaba ya zo a cikin nassi na shari'a cewa wai yana nufin ramuwa ne kamar hadisin aisha cewa kunna na umaru bi kaza isaumi wala na umaru bi kaza israfi ka gana alƙaba wani bi ma'ana kaza ya ramuwa kenan amma in ba haka ba alƙaba idan yana zuwa da ma'ana mai al'ada kenan wato duk wannan yana faɗa mana ne dan kawai kar mu ga wani hadisi ya ce an rama kaza mu dauka ramuwa ta fikihu a alqada'u sunansa al'adawu a larabcin gaban wancan alqada'u da muke gani a littafin fiqihu istilahi ne fiqhi zaka yi ta'amuli da shi ne lokacin da kake ta'amuli bin nususul fiqhiyya da nassoshi na littafin fikihu to idan an ce qada'i ka gane yaran suna nufin yin ibada ba a lokacin ta bayan lokacin ta ya wuce biyan bashin ta kenan idan sun ce al'ada'u kuma suna nufi yi a lokaci amma lokacin da kake ta'amuli bin nususu shar'iyya min kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam to nan gurin ba za ka zo ba ka dauki alqada'u bi ma'ana cewa rama abu bayan lokacin sa ya fice idan baka saba wannan ba sai ka zo ka dauki istilahat fiqhiyya ka ce zaka fassara qur'ani da su ko istilahat fiqhiyya ka ce ka fassara hadisi da su to anan ake samun rudin kwakwalwa a wurin da dama daga cikin waɗanda suke karantarwa ko kuma waɗanda suke wa'azi rudin kwakwalwa saboda ya karanta littattafai na fikihu yaran fikihun sai ce da shi zai fassara qur'ani wanda kuma ba haka bane ba tunda da qur'ani da fikihu wanne ya fara zuwa yo idan babu qur'ani ina kasuwar fikihu za ta ci ai kasuwar fikihu ba ta ci dole sai ga alqur'ani ga hadisi ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan daga nan ake samun fikihu din to amma sai ka samu to kenan tun da wannan ne kaga akwai matakai na fahimtar qur'ani da hadisi wanda sai ka bi su kafin ka fahimci qur'ani da hadisi akwai matakai na fahimtar littattafan fiqh kuma sai ka bi wannan matakan kafin ka fahimci littattafan fiqh to abin ta kai ce a yau shine sai ga wani kila wanda yayi nasara ya samu muwafaka a irin bi'ar mu a irin yanayin kasar mu shine wanda ma ya fahimci littattafan fiqh to amma illar shine sai ce zai dauki wannan yaran na fiqh ya fassara Qur'ani da shi ko ya fassara hadisi wanda istilahat ne fiqhiyya hadisa suna da lokacin da aka fara su wancan ko wahayi ne daga Allah ina fata kun fahimta a yamakon ya bi waɗansu matakai da ake bi don gane alkur'ani da hadisi to sai ya kiban su sai ya ɗauki matakan da ake gane maganganun fuqaha'u da su ya fassara hadisi da su ko qur'ani to kaga nan ake samun albalbalatul fikiriya rudin kokolwa da rikicin kwakwalwa Ka ga mutum gashi kamar malami amma kuma dai ba malami bane ba ina fatan kun fahimta da kyau to amma idan mutum ya kasance ya natsu ya tsaya zai karatu da gaske sai bi matakan da ake bi wajen gane qur'ani matakan da ake bi wajen gane hadisi dan mutum ya karanta jalalaini ba shi ke nuna cewa ya iya tafsiri ba kuma dole sai ya bi matakan tafsiri daban kenan ko haka dan mutum ya karanta raddul azhan ba shi ke nuna ya iya tafsiri ba wannan mutum ya yi haya islamic ko ta diploma zai iya zuwa ya karanta larabcin raddul azhan ya fassara wannan kuma ko ya dace ko ya kuskure amma ba shi ke nuna ya iya tafsiri ba ya dai iya karanta abin da malam abubakar gumi ya faɗa Allah sa da gafara cikin raddul azhan wala Allah ya fahimta daidai ko ko ba daidai ba ya dai hikaito wa mutane da yaran da suke ji su ko ba su san wainar da ake toyawa ba a larabci ko ba haka bane ba الحديث الرابع والثمانون عن مطرف بن عبد الله بن شخير قال صليت انا وعمران بن حسين خلف علي بن ابي طالب رضي الله عنه فكان اذا سجد كبر واذا رفع راسه كبر واذا نهض من الركعتين كبر فلما قضى الصلاه أخذ بيدي أخذ بيدي إمران بن حسين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وانا حديثي أنكر أودك مطرف ابن عبد الله ابن شخير قال صليت أنا وإمران بن حسين na yi sallah ni da imran dan gidan husaini khalfa ali bin abi talib bayan ali dan abi talib shine limamu mu mu muna cikin mamu fa kana idza sajada sai ali ya kasance lokacin da zai sujada kabbara idza sujada ai idza arada an yasjuda kenan idan ya so ya sujada sai ya kabbara ba wai sai da je ya sujada bane sannan ya kabbara da ko dan uwa da kwanaki na jira tambaya kila wannan hadisin ya gani cewa wani ya ce ba a yin sujada din sai an yi kabbara goshi ya je kasa bayan ka gama kai goshin ka kasa sai ka ce Allahu akbar saboda an ce idza sajada <laughs> to a nan gurin sai ka tambaye shi da alwala da sallah wanne ake fara yi zai shi da gami to amma Allah ce za qumtum ila salati faghsulu wato in kun gama sallah ku yi alwala kenan ko in za ku yi sallah ku yi alwala in za a yi kenan haka da isti'aza da qira'a wanda ake fara yi amma Allah ce fa iza qara'ta alqur'ana ma'ana idan ka kare karatun qur'ani sai ka zo ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim da garki ko kuma a zaka fara yin isti'aza ne kafin qira'a kaga duk wannan iza quntum iza qara'ta dukkan samanan sa iza aradtumul qiyam ko iza aradta alqira'a haka nan iza sajada ai iza arada an yasjuda iza arada sujuda kabbara ina fatan kun fahimta idan ya so yin sujada sai ya kabbara wa idza rafa ra'sahu kabbara idan ya dago da kansa kuma sai ya kabbara wa idza nada min ar-rak'atayn kabbara idan ya yunkura daga rakawoyi guda biyu zai miƙe sai miƙe da kabbara ma qada salata yayin da ya kammala mana sallah kaga nan qada salata bi kenan ya kare sallah alqada'u nan dubi ma'anar ada kenan ma qada salata yayin da ya kammala sallah akhadha bi yadi imran bin husayn shi mutarrib ibn abdullah yace kawai sai imran bin husayn ya kama hannuna fa qala yace qad zakkarani hadha salata muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wannan limamin ya tana mun sallar annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana ali bin abi talib da ya musu sallah ya musu sallah daidai da irin sallan wa manzo Allah kaga wannan ya nuna Umran bin Hussein kenan ya san sallar annabi da haka har ya zo yana kallon idan limami yayi zai yi ta daidai ko kuma za a yi wai yace kad zakkarani haza salatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam aw qala ko kuma yace salla bina salata muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato yayi mana irin sallar annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi dukkan waɗannan hadisai yan uwa abinda suke jan hankalin mu akai wato ashe kenan matukar muna so mu koyi sallah matukar muna so mu koyi azumi matukar muna so mu koyi aikin hajji da dukkan ibadu sai mun koma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mun koya wa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su nususul fiqhiyya littattafai na fiqhu ba ta aka mutum ya je ya kona su bai je ya watsa tokar a cikin tsohon rijiya babu wanda ya ce da kai haka amma abinda aka ce haɗa su da hadisi abinda aka faɗa ya dace da hadisi shi kenan sai a tafi yakin ruwa ya ci sakaina ko ba haka ba amma duk abin da aka faɗa ya ci karo da hadisi yau sai an faɗa wanne za ka rinjayar da'u kulla kaulin inda kauli muhammadi ma aminun fi dinihi ka mughamiri dole ne in annabi ya faɗa to kuma dole a karɓi maganarsa kenan wato a kyale maganar kowa dan maganarsa ita ce magana da ta fito daga baki na ma'asumi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayin yuha daga warkakkiyar zuciya ma kazabal fu'adu ma ra'a warakakkiyar zuciya warakakken harshe zuciya tas harshe kuma tas shine harshen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda Allah ke karfafa sa ta fuskan wahayi in yayi tuntube ya taga za masa miki amma duk wanda ba annabi ba mabiyi ne na annabi zai iya yin daidai zai iya yin kuskure haka imam malik ibn anas ce kullun yu'khadhu min kalamihi wa yutraku illa sahib hadha al kowa ana iya karɓar maganarsa da ta yi daidai kuma ana iya kyale masa wanda bai ta yi daidai ba yace sai ma abucin wannan kabarin sai ya nuna kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine duk abin da ya faɗa dole a karba sallallahu alaihi wasallam to yana ga sai in dakata mana nan gurin abinda muka faɗa ya zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma ubangiji ta Allah shi yafe mana Allah kai mana ga mankatar wajen biyayya ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bisa ga ilimi bisa ga basira bisa ga ikhlasi wassalamu alaikum warahmatullah na bari kira sallah kuna yana cewa mutum ne ya sallah a sahu da ke tsakanin shi da sahun da ke bayan liman akwai rata mai tsawo amma ya yi hakan ne don gudun kada a raka ta kubuce masa don ya zo ne a raka a ƙarshe kuma sallah ce ta juma'a ina jin na sha bayyana mana cewa baya halatta ka tsaya a bayan sahu kai sallah kai kadai lalle ne ka cike sahu da ke gabanka to ballantana ko mutumin da ba ma wai zuwa yayi bayan sahu shi kadai ba can nesa ya tsaya kila tsakanin shi da inda sahu yake za a iya samun sahu biyu ko uku a tsakani ya tsaya a nan ya bi liman wannan in har ya gama sallarsa haka kaga baya da sallah ga ka'ida mutum baya yin sallah a bayan sahu shi kadai sai inda uzuri menene uzuri ya zo sahun da ke gabansa ya gama cika ba inda zai samu wuri bai kuma samu wani wanda za su yi sallah ba to wannan ba za mu ce masa ya koma gida ba kada ya jami sai ya kabarta ya yi haka idan wani ya zo ya hatsari shi sallar ta in wani bai haɗu da shi ba ba dai da gangan ya tsaya a wajen ba an gane ko masa tatun to amma kaga wanda ya tsaya a can baya ko da wani ya zo ai ba nan za su tsaya ba ya kamata su yo gaba su haɗa da yan uwansu to amma sai tsaya a can baya to gaskiya wannan kan baya da sallah idan mutum ya haka sai dai mutum ya kiyaye nan gaba rashin sani baya sa mu ce sallar da ya wuce baya duk dole sai ya rama amma nan gaba sai ya kiyaye ina fata an fahimta abin da ya wuce baya ana fatan Allah ya yafe masa Allah ya gafarta masa amma nan gaba sai ya kiyaye sannan kuma abin da za ka yi a madadin wannan ya halatta idan ka shigo masallaci liman ya yi ruku'i kana jin tsoron kafin ya ɗago daga ruku'i kafin ka zo ka shiga zai dago daga ruku'i tun daga inda kake din sai kai kabbalar shiga sallah sai kuma kai ruku'i sai ka ci gaba da tafiya cikin ruku'i har ka je ka hadu da sahu ya hadu kai ya halatta kai haka sunan annabi ta nuna haka ina fatan kun bayyana kaga ka dace da wannan ruku'in sannan kuma ka zo ka shiga cikin su wannan raka'ar dai da kake jin tsoron ta kubuce wata kubuce din ba ka same ta ina fatan kun fahimta da kyau sannan kuma gashi baka abin nan ba kuma ku fahimci cewa idan mutum ya zo ya samu liman a cikin sallah ya bi shi cikin kowane bangare daga cikin bangarorin sallah ba wai sakaci ne ya yi ba a'a ya yi iyakacin kokarin shi wajen raskar jam'i amma kila gidansa da mazara da tsakanin shi da masallaci da tazara ko ya zo masallaci a kurarren lokaci kafin ya alwala an fara sallah in dai ka zo ka samu liman a cikin kowane bangare daga cikin bangarorin sallah kai kabbara ka shiga sallah sannan aka yi sallama to ka dace da jam'i duk da baka samu sallah ba amma ka dace da me jam'i idan juma'a ce ka zo ka samu liman a wannan ta halin ya dago ruku'i daga raka'a ta biyu to dama za ka yi niyyar sallan azhar ka kabarta ka shiga yana yin sallama kai sai ka tashi ka yi me ka kawo rakawo'in ka guda hudu a nan gurin abin da ka samu riba da shi shine liman ya ɗauke maka ikama sannan kuma ka dace da jam'i duk da baka samu juma'a ba ladan da ake samu cikin jam'i ana sa ran za ka same shi kun fahimta da kyau to kaga daga nan za ka gane kuskuren waɗanda za su samu idan liman ya ɗago daga an karshe sai su koma gefe guda su tsaya ba za su yi sallah ba sai ai an gama ai ba samu ba ai kama baka samu ba ai an karshe ce suna shawarwari a tsakanin su liman kuma na ci gaba da idan liman ya sallama sai su zo su maimaita jami wannan kuskure ne a duk halin da ka samu limami ka shiga ciki shine umarnin annabi ma adraktum fasallu wa ma fatakum fatimmu kaga ma din na aishar tiya ce duk abin da kuka samu na sallah to ku shiga ciki ai annabi bai ce ba idan an dago daga ruku'i ba za ka samu ba to ka tsaya gefe guda kai ta kai kadai ko ka tsaya kai da makararru irin ka ku maimaita jami'i annabi bai ce haka ba cewa ku shiga ita wannan sallah ko da yana tahiya ne haka zaka shiga kana da wannan ladan insha Allah kun fahimci wannan da kyau to na'am me kake cewa anan yace ya kana la yaqbalu zalika fi sujudi shi ibn rabbul yad to akwai kuma wani hadisi da yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rufa yadayhi inda kulli takbiratin to suna ina su wannan hadisan hmm? suna ina ina zaman a cikin sifar salatin ne to shikenan idan mun zo kan inda ya munasaban su gobe za mu tattauna akan su ai ka san mu mukammala mukallam mu wala babin ba hmm. wani hadisin ƙarin bayani sai an je wani hadisin na gaba to sai in kyale shi ba na yi har sai an je kan inda ya dace gaba da ta dace a yi magana akai saboda karantarwa ana bayar da abubuwa ne gutsire gutsire idan aka ce duk abin nan mutum zai faɗa lokaci guda sai mai fahimta ya kasa kwakwalwarsa ta ɗaure kai da yawa ne to idan aka ɗan idan kaɗan sai ka ba mutum dama sai ya ƙara yin tambaya kan sai ƙara wayewa kan abubuwan da aka faɗa na'am eh salatin annabi bayan tahiyya shin a tahiyya na ne ake yi kawai na farko ma salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ana yin sa a cikin kowace tahiya tahiya ta farko da tahiya ta biyu annabi bai bambance ba cewa a ta biyu kawai za a yi banda ta farko waɗansu daga cikin fukahawu ne suka bambance amma annabi bai bambance ba ko da fukahawu ba duka bane imamu shafi'i yana ɗaya daga cikin masu fatawar lalle kai salatin annabi cikin kowace tahiya dan yin salatin annabi shine cikon tahiyya an gane ko hadisan da suka zo kan maganan ayoyi da suke magana kan salatin annabi aslan suna magana ne kan yin salatin annabi a cikin mai tahiya wanda ba shi ba muna kon bihi shi ma duk za a iya yi a wuraren da annabi ya nuna amma dai nasi dan anan ne ake hada tsakanin tahiya da sallama anan ne ka ake hada salati da sallama kaga aya kuma cewa ta yi inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ladina amanu sallu alaihi sannan kome wa sallimu sallu wa sallimu ku yi ku yi masa salati sannan kuma ku masa me sallama sai Ka'ab ibn Uzra yace manzon Allah mun san yadda ake maka sallama din amma salatin ne ba mu sani ba mun san yadda ake maka sallama din salatin ne ba mu sani ba yace amma salamu fa kada arabnahu walakin kaifa nusalli alayk ya zami maka salati sai annabi ce qulu allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد wannan cikin Bukhari kenan kaga anan gurin sai suka ce sallama sun san yadda ake yi amma me ba su iya ba salati sai annabi ya koya musu me salati dan a cikin tahiyya ne ake hada salati da sallama gaba daya zaka ce at-tahiyyatu lillahi as-salawatu wat-tayyibat assalamu alayka ayyuhan nabi a lokacin sa ko assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaina wa ala ibadillah salihin duk wannan ba sallama bace assalamu alayka ayyuhan nabi ko assalamu ala nabi duk ba sallama bace to bayan an kammala sai ne salati sai suka ce to salatin bamu iya ba amma sallama mun sani sai annabi ce qulu to da yace qulu din kaga kenan za su hada salatin tare da me kenan sallama tare da juna a cikin tahiyya to annabi ya takaice ya ce ta biyu banda ta farko bai takaice ba kaga ya zama am kenan za a yi shi a cikin ta farko da ta biyu ba wanda zai zo kasa sai ce kaza sai inda dalili duk wanda ya ce a raka a tahiyya ta biyu kawai za a yi ya zama takhsisun bila mukhassis ina fatan kun fahimta da kyau ya ya da na Yeah. daga baya can shiga wannan kuma yana cewa yana ga da hadisin zalika Allahu hirsan wala ba yana hana shi ruku'i bane ba kafin ya shigo cikin sallah abin da yake hana shi shine tuhowa da ya a guje dan ya taho da gaggawa ne duk da ya kake daga hannu kafin karasa ka fahimci me nace tukuna wata gaggawa wai so ke sai ya bukin din wata tambayar tun kafin karasa ne ya hakuri ma idan ka fahimci wannan ma ba ta ishe ka ba idan amfanin kai wannan baka fahimta ba ko baka da tabbacin zan an sama ta biyun ko ba za a ba sai kai shiru ka natsu har ka gane wannan sai ka fata ta biyun ko ba ka gane annabi sallallahu alaihi wasallam yana hana shi ne zuwa sallah a guje dama ya ce idan za ku zo sallah kar ku zo wa antum tas'aun fatuha wa antum tamshun ku zo kuna tafiya a tafiye ma adraktum fa sallu to shi sai zo da gaggawa kaga abu na farko kenan da ya zo kuma sai yi ruku'i a wajen sahu kafin ya shiga cikin sahu ruku'i ko ba haka ba sai manzo Allah ya ce Allah ya kara maka abin nan ba sai ka sake ba

a wannan bai dace da sunna ba a ce limami ya yi sallama kai kuma ka tsaya ka ɓata lokaci jinkirin da lalle za a fahimci wannan yawa ne ya yi jinkiri bayan liman ya yi sallama wannan kuskure ne wannan idan za ka ta in ka bari mana ka yi a cikin sallar kai kaɗai amma yanzu misali liman ya riga ya yi sallama duk limamin da ya kwatanta sunna wajen karanta tahiyya da salatin annabi ciki da yin addu'o'i da ake na bayan sallama gwargwadon hali neman tsari daga ababai guda hudu din nan da manzon Allah ke neman tsari da su to ai ya kwatanta sunnar annabi kenan ko iya nan gurin yayin sallama kai kuma ya zanto jinkirin da zaka yi da shi kila na karasa kalmomi ko uku ne da riga ka yi to amma ka tsaya kuma kai ta yin wani abin nan har waɗansu ma sun tashi suna nafila sannan kai sallama wannan kai ya zama sabawa mukhalafa kenan a'a ya ga abin da na faɗa kuma zaka mai da ni baya na ce dukkan limamin da ya kammala salatin annabi har yana tsari da gawa bai guda hudu kuma ka ce mun ko bai ba yawwa wani <laughs> eh bari in gama ina zuwa eh ban gane abin da kace ba raka ta karshe ka samu cikin sallar magariba eh. yadda sunar annabi ta nuna ma adraktum fasallu wa ma fatakum fatim abin da ya kubuce kuka samu da liman ku sallace shi wanda ya kubuce sai ku cika kaga cikawa aka ce kai tunda cika zaka yi a sallan magariba lokacin da liman ke raka a karshe ka zo ka same shi kai ita ce ta daya wurin ka lokacin da ya sallama idan ka tashi ta biyu zaka kawo kaga karatun ta biyu kuma zaka yi fatiha da sura a bayyane sai ka zauna kai tahiya idan ka sake tashi kuma zaka kawo ta karshe ne kai aurinka wato fatiha ka da suranta ka zauna kai tahiya wannan shine sunna ka fahimta ko me kace mala hadisi na nawa to na'am ai a nan gurin mun sa waɗansu sun yi ruku'i duka ga a to ga shi ne ce kowa je gida ya kwatanta da kansa shi ne ce kowa je gida ya kwatanta da kansa <laughs> faɗi wannan ko da karatun da ya wuce baya karatun da ya wuce baya na shekaran jiya mun faɗi haka inda kana nan to shi ne amma mun faɗi haka cewa kowa da kowa zai faɗa cikinsu don kowa daga cikinsu ana masa umarni ya sallah irin ta annabi annabi kuma ya ce kuma sallu kamar ra'aytu muri usalli na'am eh ce kar daga hannu a'a ah, hadisi na tamanin da nawa da tamanin da uku wa yukabbiru hine ko min sanatani ba'da al-julus ban gane wurin bakina. ثم يكبر حين يرفع راسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع راسه ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها wannan shine dai 83 ko to inda na 82 ne umurta na su ala sabata a azumin kenan na sama da sai shi hadisi na kafin shi hadisi a shi ne ai hadisin muke so mu gani ya ce da 83 ba mu gani ba muke son mu san hadisi na nawa ne eh? hadisi na 83 a nan ba na biyu ba أن النبي صلى الله wasallam kana yarfa yadayhi hazo man kibahi zaftata as-salata wa idza kabbara lirruku'i wa idza rafa min ar-ruku'i rafa huma kadhalika wa qala sami Allahu liman hadi wa kana la yaf'alu dhalika fi sujudi ya kasance baya daga hannu a wajen abin da muka faɗa wannan ya tambaya kan wani hadisi daban wanda babu a nan gurin cewa ko wani hadisi da ya nuna annabi na daga hannu cikin kowane dagawa da kowane sujada muka ce bari sai a darasi na gaba ba haka muka yi ba to Na. abin da ake bukata idan mutum ya zo ruku'i ya mikar da gadon bayansa haka idan ya zo sujada ya mikar da gadon gadon bayansa dan manzon Allah ya nuna babu sallah ga wanda baya mikar da gadon bayansa ko ya mikar da a cikin ruku'i ko cikin sujada ba a san mutum ya yi doro so ake gadon bayansa ya mike sawa'un a cikin ruku'i ko cikin sujada wannan miƙarwar za ka yi ne gurgudan hali la yukallifu Allahu nafsan illa ha ka yi gurgudan da za ka ji lalle gadan bayan ka miƙe to ana fatan ya yi in wani ya gyara ma kuma cewa wuri kaza ba gane ba to kenan sai ka gyara amma ko waɗansu mutane a Gombe wata shekara da muka je muka samu auna su su har auna ake da zira'i sai ka miƙe su ko yan garin ku ne ban sani a to waɗanda su idan mutum ya rukuyi idan har auna ake kamar da wani tef haka wai sai ya yi <laughs> tsawon zira'i uku sai ce to idan mutum wada ne gajere ne ya za ku yi da shi shi ma sai ya tsawon zira'i uku kenan ya ku yi eh ba su fahimci hadisin ne ba ba su fahimci hadisin ne sun zo har da sifatu salatin nabi lokacin muka tattauna da su a masaukin ma amma ba su fahimci hadisin ne to amma sun riga sun gina ɗaliban su a haka sun yi shekara biyu ko uku suna wa'azi ba za su iya janyewa ba shi yasa ko da muka yi musu bayani ba su yadda ba suna nan su sauran mutane kafirai ne su kaɗai ne musulmi suna na ba suke waɗansu 'yan takife ne <laughs> sun fitar da kowa daga cikin musulunci sai su kadai kai duniyan nan su kadai su ne musulmai <laughs> wata abin mamakin su kadai su ne musulmai kowa kafiri ne saboda kowa in dai bai ruku'i ya auna zira'i uku ba to shi an ya tafi kawai <laughs> na ce to yanzu kullum za ka yi sallah sai ka auna zira'i uku kenan kowace sallah sai ka auna to ranar da kai kaɗai ne ya za ka yi auna kenan wa zai auna maka wato akwai ganganci a wurin waɗansu na'am ba a son su bar sahu rata tsakaninsu da sahu na gaba dole su zo su bi sahu kwalta din idan motoci suna wucewa ta yadda ba za a iya tsayar da su ba to kira su samu ziri amma matakar za a iya tsayar da motoci dole su je su yi kan kwalta din kar su je su bi inuwa in suka je can suka bi inuwa bayan ga wuri da za su iya tsayar da sahu ko da a rana ne ba su da sallah ka fahimta da kyau daga hannun naku ta ɗan yawa mhm. ba tsakanin kafan da za ku auna in ya wuce kura ɗaya tako ɗaya haka sai ya haɗa kafa dan mutum ya tsaya cikin sahu eh, kamar haka mutum ya tsaya da kafansa ya auna kafansa <laughs> wannan ƙarya suke wallahi duk wanda ya faɗa wuzuna na auna to ya kawo hadisin mana magani shi ya faɗa ya kawo hadisin wai ka ji duk wanda zai tsaya tsakanin kafar dama da tagu sai an auna inda a sau ne dan <laughs> Allah mu rinka jin tsoron Allah cikin al'amuran Ko ta tatsuniya muka ɗauka sai mu ce annabi ya ce yanzu da aka ce sahu kamar yanzu wannan masallacin ranar juma'a limami sai ya tsaya shi da malam abubakar adam da malam musulla din su rinka bin mutane kowane mamu tsakanin kafa damar ta kuka ta wuce ɗari ɗaya ai ba za a yi sallar ba har sai karfe hudu ko ba haka ba kuma karshe da aka yi wannan juma'ar wata juma'ar wani ya daina zuwa kuma <laughs> ba zai yiwu ba wani abin wato da hankali ma idan ka lura annabi ba zai kallafa mutane irin wannan abin mai gajeruwa ba domin ka'idar ma ja'ala alaikum fid din min haraj domin ka'idar yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra za su kawo irin waɗannan ababe a ce haka addini haka za a yi shi to ina ga sai mu dakata haka Allah fahimtar da mu insha Allah kuma ina jin gobe rana ne lahadi kenan a sai dai jibi kenan sai litinin kenan insha Allah sai litinin kenan ni da ku insha Allah litinin da magrib ana sanar da wazina ina wai wai bayan yi kuma ko to kaga kuma akwai matsala kenan in dai zan yi azumi eh, in kuma zan yi wa'azi ranar litinin bayan yi kaga karatun magrib ba zai yi ba sai dai talata kenan sai Allah ya kai mu talata kenan hmm. insha Allah ta'ala ina nufin karatun magrib din sai sai talata kenan tun da ranar litinin ina da wani karatun na bayan isha'i a ina ne kuka ce eh bayan premier to babu laifi Allah shi kai lafiya assalamu alaikum rahmatullahi saboda haka yin ta cikin jam'i yana da falala kuma yin za a yi ta cikin jam'i yin ta a ƙarshen dare ya fi falala idan an yi ta a farkon dare ba laifi ya kai ba amma yin ta a ƙarshen dare shine kamar idan an zo an yi sallar isha'i kowa ya tafi gida wanda zai barci ya yi wanda zai wana bukatun sa ya yi idan aka dawo wajen karfe uku ko biyu aka yi to shi ya fi dacewa amma idan aka yi ta kuma bayan an gama sallar isha'i kuma ba laifi ya kai ba a ah, wannan mai tambaya yake cewa akramaka kallau ya matsayin ainihin kula da masallaci da taimaka wajen gina masallaci ko shimfiɗin masallaci da sauransu yake da Allah ja hankalin attajirai musamman da ke cikin garin goza a gaskiya wasu bangaren masallacin su fara rushewa ko kuma shimfiɗin sun tsufa da Allah dan ja hankali su da awi da hadisai ko za su agaza a ga a yi samun shimfiɗa abinda manzo Allah ya bayyana cikin hadisin Bukhari man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna dukan wanda ya gina masallaci don Allah to Allah zai gina masa gida a cikin aljanna gina masallaci kuma na nufin ginin na nufin kuma gudanar da ginin don kare lalace bayan an riga an gina kowa ya san duk irin yadda aka yi gini aka kawata shi ya aka kyale shi ba tare da kula ba shekara da shekara biyu zai iya lalacewa zai iya tsagewa zai iya komai komai na iya faruwa da haka yana da kyau kula da masallatai da tanadan wa abinda masallaci ke bukata don ya isar da saƙon da ya kamata ya isar Allah ya ba mu ikon yin haka don aiki na mai falala wanda shedan zai rinka hana ka kullum shedan idan zaka yi aiki na gari sai rinka tsoratar da kai yana cewa zaka yi talauci ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu sayyidina ali sai dan kullun yana firgitar da ku da talauci idan kun kashe kuɗin ku wajen ayyukan alkhairi talauci zai kama ku sannan yana umartan ku da alfasha ababen da basu dace ba ko yana umartan ku da ruwa. Allah ko yana muku alkawalin gafara sannan kuma da falla ta musamman daga wajensa ga dukkan mutumin da ya aiki na ihsani kuma ya ke niyya domin sa don abin kunya ne ma a ce har sai an faɗakar da musulmi wa mu inganta masallatan mu ko mu gyara su ko mu samar da shimfiɗa a ciki ko kar mu wulakanta masallaci wannan abin kunya ne gani nake mu wuce wannan matsayin matsayin da ya kamata ma mu ce kowane masallaci musamman in na juma'a ne yana da wani asusu na da'awa a yankin yankinmu a cikin dangin danginmu ko tsakanin mu da su ba nisa ko waɗanda har yanzu ba musulmi bane ba suna buƙatar kiran su zuwa ga musulunci to ya kamata a ce masallacin nan yana da mota wancan masallacin yana da mota masallacin nan a duk karshen mako misali asabar da ladi ko daga juma'a har zuwa litinin kwana biyu ko uku ana ɗaukar nauyin waɗansu malamai da za su tafi mutum uku ko hudu ko biyar su je inda dan kiran waɗanda ba musulmi ba zuwa ga musulunci su zauna tare da su ta hanyar irin wannan asusu na masallaci a gaskiya muna da sakaci sosai da sosai waɗanda suke haka ba su da yawa ya kamata a ce hakan ya karu don aiki ne na alkhairi aiki ne na lada shi yasa sai shi dan ya ta firgitar da kai cewa za ka yi talauci amma shi hakika nan abin da zai sa albarka a cikin rayuwarka ya kuma sa albarka a cikin dukiyarka Allah ba mu yi kunyi a mai wannan tambaya ke cewa ya sunna ta nuna idan liman ya jagoranci cikin sallah baya idan wace irin addu'o'i ne ya kamata a yi liman ya jagoranci jama'a ko ya sunna dai ta nuna wasu suna kawo hujja da wani hadisi da aka rubuta nan a cikin littafin mai suna fi nuzhatil majalis akwai wani hadisi ne ke nuna cewa shin ya halatta ne liman ya ringa jagoran mutane da addu'o'i bayan idan da sallah ko ya kyale su kowa ya addu'a na ga hadisin mai tsawo hadisin umar ya umar karka yi kaza kaza ya umar alaika bi salati juma'a fa inna ta'dimul qada ya umar kaza ya umar kaza hadisi ne da yafi bai da asali wato yana da kyau mu rinka tace hadisai ingantattu da wadanda ba su inganta ba malaman hadisi sun riga sun kammala aiki lokacin da wadansu suka ji gigiro disan ƙarya suna jingina manzon Allah don su rosa musulunci ɗaya daga cikin tabi'ai ya ce kyale su ta ishi lahal jahabiza za a samu zazzara ta malamai da su su ware hadisi masu kyau da marasa kyau don su yi wa al'umma nasiha a gane abin da ya kamata a bauta Allah da shi da wanda bai kamata a bauta Allah da shi ba da haka malamai suka yi wallafa wallafa irin su ibn al-jawzi cikin littafin sa al-mawdu'at wanda ya tara hadisai na karya da aka yi wa manzo Allah irin su imamu suyuti irin su wane ne gashi na tafai masu tarin yawa da haka ya kamata dai mutum yana da yadda zai tace hadisai ba duk abin da aka ce manzon Allah bane ya ce zaka ce ya ce din da akwai hadisan da ƙarya aka yi masa waɗansu kuma suna nan sai ce dan ya rude su su ce a ah, to ai idan ka ce an yi yanzu a cikin hadisin manzo Allah hadda da'ifi ko wani malami haka ya taba ce wani wata rana yanzu ko maganar ku ba da ifiya ba ce sai maganar maza Allah ce da ifiya kaga wannan fa idan ya faɗa a wurin jahilai sai ha ku haka ne fa ba na yanzu maganar manzo Allah ce da ifiya to idan ka yarda da wannan matsalar da za ta faru shi ne za ka je ka samu waɗansu hadisan da kai kanka sai ka ce da ife ne ko ko ne da ku hadisin da maza Allah ke cewa ku kyale ne da bakakken fata ba su da kirki in sun koshi su yi zina in sun ji yunwa su yi sata ya inganta kaga daga jin wani hadisin ka san irin yan national list ne da cikin laraba kowane ji kirkiro shi da yi zaji bakashen fata yace wajen bakashen fata wa manzan Allah ce haka halin su suke a duniya in sun koshi su yi zina in kuma sun ji yunwa su yi sata to kai kuma ka ce ba hadisi da ibi da hadisi tattu ne kowanne za Allah ya faɗa daidai kaga ai wannan abin nan ne da wani hadisi na ƙarya wai da aka ce wai da Allah ya so ya halitta kansa jifo ta magana to sai ya halitta wani doki to sai dokin ya fita a guje da ya fita a guje kuma ya gudu ya gudu ya gaji sai ya hada gobi to daga cikin wannan gumin sai ya halitta kansa kaga da ai daga ji ba hauka ne kawai kuma ce manzan Allah ya ce to duk waɗannan waɗansu makiya Allah makiya manzan Allah ne don su kawo wa mutane rudin kwakwalwa su samu jahilai su jasu shine suka kirkiro irin wannan hadisai na ƙarya yasa imam asyuti ya yi magana akan su manufofinsu daban-daban a akwai da suka kirkiro addini suka kirkiro hadisan ƙarya don su ɓata addini akwai wanda suka yi kiro hadisan ƙarya ga masu mulki in sun gama mulki yana da wata ɗabi'a ko waɗansu halaye sai su kawo wani hadisi ya goyi bayan wannan halin don su ƙara samun shiga wajen shi akwai wanda suka kiro hadisi kuma wanda ba ba ba maganar manzo Allah ba ce wani mai hikima ne yayi magana sai suka kawo mata sanadi kawai suka ce manzo Allah ya ce irin hikimomin nan da ake tsinta akan titi sai kawai su ce manzo Allah ne akwai kuma waɗanda haka duk ya kawo su والواضعون بعضهم ليفسد دينا وبعض نصر رأي قصد كذا تكسبا وبعض قد روى للأمراء ما يوافق الهوى وشرهم صوفية قد وضعوا محتسبين الأجر فيما يدعوا فقبلت منهم ركونا لهم حتى أبان هل أولى كالواضعين في فضائل الصور faman rawaha fi kitabihi fada haka ya ta kawo imamu suyuti cikin alfiya ta mustalawul hadis wato waɗansu don su ɓata addini waɗansu don su nemi kuɗi irin masu wazin kan turmi din na a kasuwanni ne su ta gagare su ta karya ana ba su kuɗi kawai kyautar wazi ke da su ta yi ana ba su kuɗi ce to waɗannan sukan kawo hadisi na karya don su ba mutane dariya su sa mutane kuka su birge kuma sai a sadaka su wannan shine burin su sai su yi gaba to da haka dole ne sai an tace hadisi waɗanda suka inganta don da wasu inganta ba abin da ya inganta shine manzo Allah idan yi sallah ta farilla yakan yi azkar astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sannan Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalal ikram ya kuma karanta ayatul kursi ya karanta zikirai daban-daban da suka tabbata yayi tasbihi 33 ya yi hamdala talatin da uku ya yi kabbara talatin da uku wani lokacin ashirin da biyar biyar wani lokacin goma goma duk hadisai sai inganta da su wanda duk mutum ya ɗauka ya cikin abin da ya inganta ya amma idan zai addu'a ta roko ya nuna ku roƙi Allah lokacin da kuke cikin sujada yace ba wani hali da bawa ke kasancewa ya kusanci ubangiji sama da lokacin da yake cikin sujada da haka sai ce amr ruku' fa'azzimu fihi rabb wa amma sujud fajtahidu fihi bid'a faqaminun an yustajaba lakum yace ruku'i ku girmama ubangiji subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim ko subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh ko subhanaka allahumma wa bihamdik allahumma ighfirli subhanaka allahumma wa bihamdik allahumma ighfirli tasbihi ku girmama ubangiji idan kun zo cikin sujada ko nace da addu'a ya dace an samu ku addu'ar da kuka yi cikin sujada ko kuma idan mutum ya kammala karatun tahiyya kafin yin sallama nan mawuli ne na yin addu'a da haka manzon Allah baya yin sallah ya kammala karatun tahiyya ya sallama har sai ya roki tsari daga ababe guda hudu yace a'udhu bika min azabil qabr a'udhu bika min azabi jahannam a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udhu bika min fitnatil hidda dajjal ababe guda hudu sai ya nemi tsari da su ya kuma koyawa sayyidina Abubakar sayyidina Abubakar ce koya man abin da zan rinka kiyar roƙon ubangiji a cikin a cikin sallata sai maza Allah ce kace Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kasiran wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim Abu Bakar yake faɗin wannan idan ya kammala ta ya kafin ya sallama ya kuma roki manzo Allah na cewa ya mun abin da ranka addu'a da shi cikin sallata kaga bai ce bayan ya kammala sallama na da haka ya kamata mu gane wannan amma sallah ta nafila ita ce wani lokaci annabi ya addu'a wani lokaci ba zai ba dan ita ba a yin tasbihi na subhanallah subhanallah bayan nafila in ya gama wani lokacin sai ya daga hannu ya roki Allah bukatunsa wannan ya tabbata cikin bukhari lokacin da mahaifiyar Anas dan Malik wato um, matar Abu Talha ummu Sulaim kenan ta ware wani wuri tana son ta rinka yin sallah a gidanta sai ta ce manzon Allah ya zo ya yi mata sallah a wajen dan ta yi tabarruki da zuwa manzon Allah da ya je sai ya sallar nafila a wajen bayan ya gama sai ya daga hannu yana addu'a sai ta rabo kusa da shi ce manzo Allah ina da wata bukata yace me bukatar ka sai yaran ka Anas dan Malik sai cikin addu'a wato dan take na dan shi ke manzo Allah hidima sai manzo Allah ya masa addu'a ta yawan rai ya masa addu'a ta yawan ya'ya ya masa addu'a ta arziki sai ya kasance ya samu tsawon rai dan sai da ya shekara ɗari a duniya kuma ya kasance ya samu yawan ya'ya dan tsakanin ya'ya da jikoki sai da ya samu ɗari da ashirin an bai ko sannan kuma ya samu dukiya ya zama gawurtaccen mai kuɗi sakamakon addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan dai shine ya dai kamata a ɗauki abu ta fuskar ta fuskar ilimi ba ta fuskar abin nan ba yawanci matsatsin da waɗansu suke samun kansu sai su ga an daɗe ana yi dan me zaka ce ba kyau an daɗe ana yi abu ba ba mai da shi daidai ba an daɗe ana shan barasa ba sai ta zama daidai <laughs> tun lokacin jahiliya ake shan ta har yau to da haka wannan baya zama addini cewa ai an dade ana yi an kwan biyu ana yi me hujjar ka a cikin addini a wani littafi za a dogara da shi shine maganar ka in baka da littafi sai ka shiro ka kame bakin ka kuma inda zaka ga cewa mutane suna da ban mamaki duk rikici fa a cikin littattafan nan na kusa za mu warware su umma su mu a halarin ismawi iziya risala askari zuwa muktasar ko wannan littafin kawo guda ɗaya da ya nuna cewa ana yin addu'a bayan sallah liman ya wayo ce da mutane ku karanta kaza ku karanta kaza ko ɗaya daga cikinsu ka san sun tace sallah da bayaninta da kabli ɗinta da ba'adi dinta da komai da komai dinta duk sun tace hukuncin to me yasa ba su kawo wannan ba sun manta ko sun yi kuskure ko sun ɓoye ilimi